daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mashtaba adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar ta ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru za kuma mu kawo muku shirin nan na ko kun san daga nan sai shiri na musamman dangane da ranakun watan ramadan mai alfarma sannan mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labaran duniya da farko ga kanunsu. wanda ya jagoranci sallar juma'a tehran ya ce jerin gwanar ranar kudus rana ce mai muhimmanci a musulunci maduro na ƙasar venezuela ya bayyana sakatan harkokin wajen amurka da cewa wawa ne majalisar ɗinkin duniya ta ya gargaɗi akan halin da ake ciki a sudan ta kudu to yanzu sai a zama domin a ji cikakkun labarun wanda ya jagoranci sallar juma'a a nan tehran ayatollah khatami ya ce jerin gwanan ranar kudus rana ce mai matukar muhimmanci a musulunci limamin na juma'a a nan tehran wanda ya jagoranci sallar juma'a jiya ya bayyana cewa jerin gwanan ranar kudus suna da matukar muhimmanci a addinin musulunci yana mai kada cewa muna godewa allah maɗaukakin sarki cewa ranar ƙudus ta wannan shekara ta bunƙasa fiye da shekarun baya hakanan kuma ya ƙara da cewa imam Khomeini da allah tabbata a gare shi da ya ayyana ranar ƙudus a duniya a shekara ta 1979 wacce ita ce juma'a ƙarshe ta watan ramadan a wancan lokacin manyan ƙasashen duniya masu takama da ƙarfi suna ƙoƙarin ganin an mance ne ma da batun ino da kudus da kuma wato ƙasƙantar da shi ya zamana batu ne kawai na jayayya tsakanin larabawa da 'yan sahiyoniya kaɗai limamin na tehran ya kuma ƙara da cewa abin da imam Khomeini da allah tabbata a gare shi ya yi wato na ayyana ranar kudus wata hikima ce wacce ta daƙile maƙarƙashiya da maƙiya suka kitsa. ayatollah khatami ya kuma yi ishara da yadda aka yi jerin gwano na ranar kudus a cikin garuruwa da birane har guda 900 a fadin iran a fadin duniya kuwa limamin na tehran ya ce an yi jerin gwano na kudus a cikin kasashe 80 da suka hada da amurka birtaniya faransa da kuma jamus dangane da barazanar da shugaban ƙasa amurka yake yi wa iran limamin na tehran ya ce babu abin da ya iya sai barazana saboda halinsa na tsoro kuma abin mamaki ne a ce har yanzu bai san cewa barazanarsa ba ta da wani tasiri ba iran ta yi allah wadai da sabon harin haramtaccen ƙasar isra'ila ƙasar labanan ma'aikata harkokin wajen iran ta bakin kakakinta dr ismaila baka'i ta yi tar da sabbin hare-haren da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai wa ƙasar labanan daidai lokacin da ake bikin ranar kudus kakakin ma'aikatar harkokin wajen na ƙasar iran ya bayyana cewa abin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi ke ta tsagaita wutar yaƙi ne wanda abin a yi tar da shi ne hakanan kuma ya yi ishara da nauyin da ya rataya a kan wuyan majalisar ɗinkin duniya da kuma sauran kasashen da suke cikin kwamitin sa ido da yarjejeniyar tsagaita wutar yaƙi hakanan kuma ya yi kira zuwa ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki mataki na gaggawa domin kawo ƙarshen maimaita keta tsagaita wutar yaƙi da 'yan sahiyoniya suke yi har ila yau kakakin ma'aikata harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya ce dalilin da ya sa 'yan sahiyoniya suka wato da suka bijiro da shi na kaiwa labanan hari ba zai zama karɓaɓɓe ba don haka wajibi ne ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matakan da suka dace da kuma ganin cewa an takawa 'yan ne birki na keta wuta yaƙi da suke yi a gaza labanan da kuma siriya dr baka'i ya bayyana abin da haramtaccen ƙasar isra'ila take yi da cewa barazana ce ga zaman lafiya da sulhu na duniya To waɗannan labaran na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Shugaban ƙasar Venezuela ya bayyana sakataren harkokin wajen Amurka da cewa wawa ne. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya bayyana sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio da yake ziyarar aiki a ƙasar Guyana da cewa sakarai ne. a yayin ziyarar da sakataren na harkokin wajen amurka ya kai zuwa kasar guyana mai makwabtaka da venezuela ya ce amurka za ta mayar da martani mai karfi a kan venezuela idan har ta kai wa guyana hari rubio ya kara da cewa idan wato hakan ta faru to kuwa venezuela za ta gwammace kiɗa da karatu a wannan ranar amurka dai ta kula yarjejeniyar tsaro da ƙasar guyana a yin ziyarar da rubio ɗin ya kai zuwa can shi kuwa shugaban ƙasar ta venezuela da yake mayar da martani ya ce rubio wawa ne ya zo yana yi wa ƙasar venezuela barazana daga ƙasar guyana sannan ya ƙada cewa venezuela ta fi ƙarfin a yi mata barazana domin ita ƙasa ce ta 'yanci. alaƙa dai tsakanin venezuela da amurka ta taɓarɓare matuƙa tun bayan shugaban wato amurka na yanzu donald trump ya hau ga mulki yadda ya ƙara ƙaƙaba mata takunkumai da kuma batun mayar da 'yan hijira zuwa ƙasar ta venezuela majalisar ɗinkin duniya ta ya gargaɗi akan mummunan yanayin da sudan ta kudu take ciki babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗi a jiya juma'a da safe akan abin da yake kira da yaɗi mai ban cike da damuwa da ake ciki a ƙasar sudan ta kudu an sami tashin hankali da faɗace-faɗace a cikin ƙasar ta sudan ta kudu a ranar laraba da jami'an tsaro suka yi wa mataimakin shugaban ƙasa na farko rek mashar ɗaurin talala a cikin gidansa babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga 'yan siyasar ƙasar ta afirka ta kudu wato sudan ta kudu da su ci gaba da riko da aiki da yarjejeniya da kuma sulhu to ƙarshen labarin duniyar kenan. tun da labaran da aka gama jin labaran duniya yanzu kuma sai a gya zama domin a ji shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na kokun san sannan kafin shi za a ji sharhin bayan labaru sai kuma shirin musamman na ranakun ramadan mai alfarma sannan a karkare da duniyar mu a yau wanda kuma da haka muke ban kwana da ku. thank you sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da irin matakan da isra'ila ta dauka na yin fatali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cammawa a kan yakin gaza kuma yadda ta dawo da yakin da take yi ga dangadan da kuma kisan fararen hula da kuma irin martani da bangare daban-daban na duniya suke ci gaba da mayarwa a kan wannan mataki da isra'ila ta dauka. majalisar ɗinkin duniya tare da ƙungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanai daban-daban da suke yin tar da Allah dai da irin matakin da Isra'il ta ɗauka na yin fitali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a Gaza tare da yin kira da a dakatar da buɗe wuta a Gaza a nan take. Da yake magana a wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, mataimakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin akan harkokin siyasa Khalid Khari ya ba da rahoto game da taɓarɓarewa al'amura a yankin zirin Gaza bayan da Isra'ila ta karya yarjejeniyar tsaka da buɗe wuta da kuma musayar fursunoni da aka kwashe kusan watanni biyu ana aiki da ita a kowace rana muna ƙara yin nisa daga manufar mayar da sauran mutane da ake garkuwa da su zuwa gidajen su lami lafiya in ji hari yayin da yake magana akan fursunonin isra'ila waɗanda ake garkuwa da su a yankin zirin gaza babban jami'in kula da harkokin siyasar na majalisar ɗinkin duniya ya kira da a dawo da tattaunawar ta buɗe wuta da kuma kai kayan agaji zuwa yankin zirin gaza ba tare da wata tangarɗa ba ya ishara da jawabin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya akan ayyukan agaji tom fletcher wanda ya gabatar a gaban kwamitin salo na majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan mako inda ya ce yin aiki da yarjejeniyar tsakiyar da buɗe wuta ita ce hanya mafi dacewa domin kare rayukan fararen hula a gaza da kuma sako waɗanda aka yi garkuwa da su game da shigar da kayan agaji da kuma kayayyakin buƙatar rayuwa ga al'ummar yankin Khari ya ce jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya guda shida sana daga cikin ɗaruruwan mutane waɗanda aka kashe tun ban da Isra'ila ta sake dawo da kai hare-hare a kan yankin zirin Gaza da ranar Talata da ta gabata. A ɗaya bangaren kuma Majalisar Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi Allah wade da rugujewar da suka ta buɗe wuta ɗin a Gaza wanda ya yi sanadin mutuwa tare da jikita fararen hula masu tarin yawa a hare-haren da jiragen yakin Isra'ila suke kaddamarwa a Gaza a baya-bayan nan. Har ila yau ta buƙaci komawa ga aiwatar da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ɗin a nan take tare da jaddada wajibcin ci gaba zuwa mataki na biyu na yarjejeniyar wanda isra'ila ta yi fatali da shi majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta ce aiwatar da yarjejeniyar na da matuƙar muhimmanci wajen ganin an sako dukkanin waɗanda ake tsare da su a gaza da kuma gidajen kurkukun isra'ila tare da cimma nasara ta kawo ƙarshen faɗan na dindindin a nasu bangaren kasashen iran da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun bayyana matukar damuwarsu akan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sake dawo da yakin kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza ministan harkokin wajen iran din abbas arakci da kuma takwaransa na haɗaɗɗiyar daular larabawa abdullahi bin zayed al nahyan sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman ma ayyukan wuce gona da iri da isra'ila take yi a gaza arakci ya yi kakkausar suka a kan kisan gilla da gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ta yi wa ɗaruruwan falasɗinawa waɗanda ba su ci ba su gani ba tun daga ranar talata da ta gabata har zuwa inda yau take yin hakan saɓa yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ne wanda aka rataba hannu a kansa a arakci kara da cewa laifukan da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ke aikatawa a gaza da kuma harin amurka wanda take kaiwa kan ƙasar yaman yana buƙatar ɗaukar matakai na gaggawa da kuma haɗin gwiwa daga ƙasashen yankin da kuma ƙasashen musulmi domin dakatar da wannan aiki na ta'addanci da kuma ci gaba da kawo rashin tsaro a duk faɗin yankin gabas ta tsakiya a nasa bangaren ministan kasar haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zayed al hayan ya bayyana matuƙar damuwarsa akan taɓarɓarwar al'amura a yankin yana mai bayyana lamarin a matsayin abin damuwa matuƙa ya zirta buƙatar ci gaba da tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen yankin domin hana ci gaba da taɓarɓarewar zaman lafiya a gabas ta tsakiya domin nuna adawa da kuma la'antar ayyukan cin zalin da isra'ila take aikatawa kan al'ummar yankin zirin gaza dubin dubatar al'umma a birnin amman babban birnin kasar jordan sa gudanar da wuta gagarumar zanga-zanga tare da bayyana goyon bayan bayansu 100% ga al'ummar gaza mahalarta tattakin sun yi allah wadi da hare-haren gwamnatin haramtattar kasar isra'ila wanda take kaiwa akan masallacin kudus da kuma masu sallah ayyukan ibada a cikin wannan masallaci a wannan wata mai alfarma a cikin wanda mace wanda a gudanar bisa gayyatar harkar musulunci da kuma kwamitin tallafawa falasdinawa dubban mutane sun halarta waɗanda suka haɗa da wakilai na siyasa jam'iyyu ƙungiyoyin ƙwadago da sauran jama'ar ƙasa inda suka yi tare da taken la'antar ayyukan zaluncin gwamnatin yahudawan sahiyoniya da kuma ƙin amincewa da duk wata makarkashiya wadda ake kullawa domin korar falastinawa daga yankunansu hakanan kuma waɗanda suka halarci wannan tattaki sun yi allah wadai da kisan kyashi da ake ci gaba da yi a yankin zirin gaza tare da yin kira gwamnatocin ƙasashen larabawa da na musulmi da su ɗauki matakan gaggawa na dakatar da wannan aika-aika ta yahudawa hakanan kuma masu zanga-zangar sun yi allah wadai da cin amanar da amurka ta yi wanda hakan ne baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila damar soke yarjejeniyar tsakar da buɗe wuta da kuma ci gaba da kashe al'ummar gaza tare da bayyana gwamnatin amurka a matsayin wadda take da hannu kai tsaye wajen ɗaukar nauyin dukkanin ayyuka na cin zalin da kuma ayyukan yaƙi wanda isra'ila take aikatawa akan al'ummar yankin zirin gaza da dama da gasken masana dai sun yi imanin cewa abubuwan da suke faruwa a halin yanzu wani yunkuri ne na aiwatar da siyasar donald trump da ke nufin share al'ummar falasɗinu mazauna yankin zirin gaza daga yankunan su baki ɗaya. bayan da al'ummomin duniya su haƙi amincewa da shirin nasa tun daga farko na kora al'ummar yankin ta hanyar yaudarar su kuma kwaɗitar da ƙasashen larabawa. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar 29 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a ranar irin ta yau Ayatollah Ali Akbar Marandiyar su an haife shi a birnin Tabriz na lardin Azerbaijan ta gabas a ƙasar Iran sannan kuma ya karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa a birnin tabriz sai kuma daga bisani ya tafi birnin najaf na kasar iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin ayatollah marandi ya dawo kasar iran daga bisani inda ya ci gaba da karantarwa da kuma rubuce-rubuce har zuwa ƙarshen rayuwarsa masu saurare ko kun san cewa shekaru 349 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan maris ɗin shekara ta 1676 sojan dolar usmaniya suka samu nasara a kan ƙasar poland inda suka mamaye wani bangare daga cikin wannan ƙasa a lokacin ukraine ta kasance wani bangare ne na ƙasar poland inda sojan dolar usmaniya suka mamaye yankuna da dama a cikin ukraine a lokacin wannan yakin ya fara ne banda 'yan kabilar kazakh wanda suke cikin ƙasar poland suka yi wa gwamnatin kasar tawaye bayan da dalar usmaniya ta tanzara su kuma ta ba su kariya da taimako a cikin shekara ta 1671 da farko dai sojin dalar usmaniya sun sha kashi amma daga bisani kuma suka samu nasara akan sojin kasar ta poland masu saurare ko kun san cewa shekaru 452 da suka gabata a rana irin ta yau wato ranar 29 ga watan maris din shekara ta 1573 sarki charles na tara na kasar faransa ya bayar da wani umarni wanda ake kiransa da umarnin yanci wanda a cikin wannan umarni ne sarkin ya ce an bayar da dama ga kiristoci mabiya ɗariƙar protestant da su gudanar da dukkanin harkokinsu na addini a cikin yanci ba tare da wata takura ba wannan kowa ya zo ne bayan yaƙi na hudu da mabiya ɗariƙar protestant suka yi da mabiya ɗariƙar katolika a ƙasar faransa inda suka yi nasara sannan kuma an fara yakin ne a ranar 16 ga watan yuni na shekara ta 1572 wanda ya ce rayukan mutane da dama kuma an kawo ƙarshen yakin a cikin shekara ta 1573 masu saurare ko kun san cewa shekaru 1174 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan ramadan na shekara ta 272 bayan hijira abu mash'ar balkani masanin falaki kuma ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ya rasu ya tafi birnin bagadaza na ƙasar iraki a farkon karni na uku bayan hijira sannan kuma ya karanci ilimin falaki da ilmomi daban-daban da aka rubuta da harsunan girkanci indiyanci da kuma larabci abu mash'ar shine mafi shaharar masanin falaki musulmi a zamaninsa kuma shahararsa ta ci gaba har zuwa karnoni bayan rasuwarsa a ra'ayin abu mash'ar duk ilimi yana da asari daga ubangiji maɗaukakin sarki kuma ilimin falaki bai keɓanta kawai da wannan ƙa'ida ba kawai ta sanin yanayin sararin samaniya da juyawar falaki da taurari da sauran abubuwa waɗanda aka sani da suka shafi wannan ilimi ba yana mai imanin cewa akwai ilimomi da dama waɗanda suke tattare da ilimin falaki ayyukan abu mash'ar sun shahara saboda suna ɗauke ne da wasu sassa na tsafin rubuce-rubuce wanda asalinsu ya bace daga cikin manya-manyan ayyukan da wannan malamin falaki musulmi ya bari kuwa akwai tarin littafai waɗanda ya rubuta a lokacin rayuwarsa daga cikin su akwai littafin nan na al alkabir da kuma al-mawalid saghira masu wurare ko san cewa shekaru 253 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan maris na shekara ta 1772 emmanuel swedenborg mai tunani kuma masanin falsafa na kasar sweden ya rasu an haife shi a shekara ta 1688 ya zama ƙwararren injiniya bayan karanta ilimin lissafi amma swedenborg ya fi shahara da tunani mai zurfi akan ilimin falsafa tushen falsafar wannan masani na kasar sweden shine nisanta daga ababe da kyale-kyale na duniya da kuma keɓancewa domin tunani kan abubuwa na baɗi ne waɗanda suke da alaƙa da ruhi da kuma mahalicci kai tsaye ya yi imanin cewa abin da ke cikin duniya alama ce ta wani abu mafi girma na baɗi ne wanda kuma ba a iya riskarsa sai ta hanyar samun natsuwa ta ruhi da nisantar abubuwa da kyale-kyale na duniya swedenborg ya yi imanin cewa mafi tsarki da daraja daga cikin mutane shine mutum wanda ya fi kyakkyawar fahimta dangane da samuwar Allah da kuma komawa gare shi a cikin samuwa ta zahiri da ta ruhi wannan masanin falsafa ɗan sweden ya rubuta littattafai fiye da hamsin domin bayyana irin waɗannan ra'ayoyi nasa wanda kuma mafi muhimmanci daga cikinsu shine littafin da ya rubuta mai suna asirin duniya da mulki a cikin mujalladai guda takwas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة سوراري السلام عليكم barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan Ramalana mai alfarma, inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan sallar idi ƙarama wato idul fitir musulmai suna da manyan bukukuwan sallah guda biyu da suke da muhimmanci a addinin musulunci wato sallar idi karama da sallar idi babba wanda ake kiransu da idul fitir da idul adha a larabce sallar idul fitir ita ce ƙaramar sallah da ake gudanar da ita bayan ƙara azumin watan ramalana mai alfarma wato ranar farko ga watan shawwal yayin da sallar adaha kuma ita ce babban sallah da ake gudanar da ita a ranar goma ga watan zulhajji Hakika Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da yin wata keɓaɓɓiyar sallah a waɗannan ranaku biyu da ake kiran sallolin da sallar idi. Wajibi ne halattar sallar ta idi a zamanin imami ma'asumi alaihi salam, yayin da a zamanin da baya tsakanin mutane, wato lokacin gaiba, sallar take mustahabi. a wannan lokaci da gudanar da sallar idi take mustahabi ya halatta mutum ya yi sallar shi kaɗai kamar yadda ya halatta ya yi ta a cikin jam'i idan kuma za a gudanar da sallar ta idi ce cikin jam'i to ba sharaɗi ba ne sai an samu wasu adadin mutane na musamman kamar yadda yake a sallar juma'a sallar idi raka'a biyu ce kamar sallar asubahi wanda lokacinta yake farawa daga fitowar rana zuwa gotawarta kuma idan lokacin sallar ta idi ya fice ba a ramakon sallar kuma yana daga cikin ladubanta na mustahabi yin wanka kafin sallar ta idi yadda ake gudanar da sallar idi ita ce bayan kudurta niyyar sallah mutum zai yi ƙabbaran harama inda a raka'a ta farko zai karanta fatiha da sura sannan ya yi ƙabbarori biyar inda bayan kowace ƙabbara zai yi kunuti. sannan bayan gama kunuti na biyar sai mutum ya yi wata kabbara domin dukawa zuwa ruku'u inda bayan ruku'u zai yi sujada biyu sannan sai ya miƙe domin kawo raka'a ta biyu inda a wannan raka'ar zai karanta fatiha da sura sannan ya yi kabbara hudu inda a bayan kowace kabbara zai yi kunuti sannan bayan gama kunuti na hudu sai mutum ya yi wata kabbara domin dukawa zuwa ruku'u sannan bayan ɗagowa daga ruku'u ya duka zuwa sujada har ya idar da sallarsa. Mustahabi ne da aka fi so mutum ya karanta suratul Shams bayan Fatiha a raka'a ta farko, a raka'a ta biyu kuwa suratul Gashiya ko kuma a raka'a ta farko suratul A'ala, yayin da a raka'a ta biyu bayan Fatiha ya karanta suratul Shams. Ya halatta a kunuti da mutum zai yi. ya yi kowace irin addu'a ta hanyar roƙon Allah da yin godiya a gare shi, amma mustahabi ne mutum a yayin kunutun ya karanta addu'ar da aka ruwaito a cikin littattafan addu'a wanda ke ɗauke da cewa, Allahumma ahalal kibriya'i wal azama wa ahalal judu wa jabarut wa ahalal afuwi wal rahama wa ahalal takawa wal magafira as'aluka bi haƙi hazal yau. allazi ja'altahu lil muslimina ida wa li muhammadin sallallahu alaihi wa alihi zuhuran wa sharafan wa karamatan wa mazida an tusalliya ala muhammadin wa ali muhammad wa an tudhilani fi kulli khairin adkhalta fihi muhammadan wa ali muhammad wa an tukhrijani min kulli su'in Muhammadan wa محمدا muhammadin salawatuka alaihi wa alaihim, Allahuma inni asaluka. haira ma sa'alaka bihi ibaduka salihun wa bika min musta'aza minhu ibadukal mukhlisun idan kuma mutum bai haddace addu'ar ba ya halatta ya ɗauki takardan addu'ar ko littafi yana karantawa a cikin sallar kamar yadda mustahabi ne daga hannaye sama a lokacin kowace ƙabbara mustahabi ne idan za a gudanar da sallar ta idi a cikin jam'i liman ya yi huɗubobi biyu bayan idar da sallar inda zai rarrabe tsakanin huɗubobin biyu da ɗan gajeren zama a tsakani kamar yadda muka yi bayani a sallar juma'a idan mutum ya gudanar da sallar idi ne a cikin jam'i a matsayin mamu to liman ya ɗauke masa karatun fatiha da sura amma duk sauran ayyukan sallah zai gudanar da kansa babu kiran sallah ko ta da ikama a sallar idi amma mustahabi ne idan za a fara sallar a ce assala assala har sau uku ayyukan ranar sallar idi ƙarama mutum ya fitar da zakamfin fidda kai wa kansa da na mutanen da suke ƙarƙashinsa inda kowace rai zai fitar mata da sa'i guda sa'i guda yana nufin kilan hatsi uku kuma zakamfin fidda kan ya kasance abinci ne misalin shinkafa alkama dabino sha'ir dawa masara gero ko kuma duk wani abin da mutanen ƙasa ko gari suke amfani da shi a matsayin abinci. Itiyaɗi ga wanda zai yi sallar idi ya fitar da zakan fidda kan kafin ya yi sallah, kamar yadda muka yi bayani a shirinmu da ya gabata kan fitar da zakan fidda kai. Yana daga cikin ayyukan mustahabi na ranar sallar idi ƙarama, yin kabbarori bayan sallar asubahi da bayan sallar ta idi. Kabbarorin kuwa su ne kamar haka, Allahu Akbar. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd alhamdulillahi alama hadana walahu shukuru alama aulana yin wanka kafin fita zuwa sallar idi kuma sallar ta idi ta kasance an gudanar da ita ce a ƙarƙashin sararin samaniya wato ba a ƙarƙashin rufi ba sanya kyakkyawar tufa da fesa turare cin abinci a farkon ranar idi kafin gudanar da sallar ta idi kuma abincin da aka fi so shine mutum ya fara da cin dabino ko wani abu mai zaƙi mutum ya fita zuwa sallar idi bayan rana ta fito yanzu kuma ga addu'ar rana ta 28 a watan ramalana mai alfarma Bismillahirrahmanirrahim اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيهم بإحضار المسائل وقرر فيهم وسيلتي إليك من بين الوسائل من لا يشغله الحاح الملحين يوما لا يشغله الحاح الملحين يا الله ka cika rabona a cikin wannan wata na daga na filfili kuma ka girmama ni a cikinsa da kusantar da tambayoyi sannan ka kusantar da ni a cikinsa da wata wasila daga gare ka daga tsakanin wasiloli ya wanda addu'o'in masu addu'a ba sa shigaltar da shi daga ƙarshe nake fatan allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu إني أسألك duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shirin wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a cikin makon da ya gabata dangane da siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu. Sannan mu yi masu ƙarin bayani da ƙarshe kuma mu ji ra'ayin masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne dangane da ranar kudus ta duniya wacce aka raya ta a jiya juma'a 27 ga watan ramadan shekara ta 1446 wanda ya daidai da 28 ga watan maris shekara ta 2025 miladiya inda aka gudanar da ranar kudus ta duniya a nan kasar iran da kuma wasu kasashe da dama a duniya kamar yadda kowa ya sani ranar kudus ta duniya ta samo asali ne daga tunanin imam khomeini kudusa sirruhu wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran a shekarar inda a farko-farkon nasarar juyin hadin musulunci ya gayyaci shugaban kungiyar kwatar 'yancin falastinawa ta lokacin plo wato yasar arfat inda suka haɗu da jagoran juyin jihadin musulunci na lokacin imam khomeini sun ruhu inda kuma ya tabbatar masa cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana goyon bayan kungiyar falastinawa ta plo har zuwa lokacin da za su kori yahudawa daga ƙasarsu. su banda haka imam khomeini kudisa roho ya kwace ofishin jakadancin hafizar isra'ila da ke nan birnin tehran ya kori yahuda wanda suke kasar iran sannan ya miƙa wa yasar arfat ofishin jakadancin ke birnin tehran wanda yake mai dane falastin a hali yanzu a cikin wannan yanayin ne dai imam khomeini kudisa roho ya ware ranar juma'a ta ƙarshe na watan ramadan a kowace shekara a matsayin ranar kudus ta duniya don raya al'amarin falastinawa a nan ƙasar iran da kuma sauran ƙasashen duniya inda ya buƙaci a gudanar da tarurruka da jawabai da kuma zanga-zanga gwargwadon abin da kowace ƙasa za ta iya yi don raya al'amarin falastinawa a duniya. a lokacin da ya kungiyar plo ce take wakiltar dukkanin falastinawa a lokacin ba a kafa kungiyar hamas ko jihadin islami da sauran ba amma gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta ci gaba da tallafawa kungiyar plo da kuma sauran kungiyoyin falastinawa daga baya a cikin kasar falastino da aka mamaye ko kuma waɗanda suke wajen ƙasar a kasashen syria lebanon masar jordan da sauransu ranar kudus ta duniya ba rana ce ta tunatar da musulmi da sauran wa'anda suka damu da al'amarin falastinu a duniya kaɗai ba sai dai ranar kudus ta duniya harka ce wacce ta karɓo a ƙasashen duniya da dama wacce take raya wannan ranar tana kuma ayyukan waɗanda za su kai ga kwatar ƙasar falasɗinu daga hannun yahudawan sayoniya da kuma babban ƙawarta wato ƙasar amurka har ila da ƙasashen yamma waɗanda suke goyon bayan ƙasar isra'ila da duk abin da suka iya a daidai lokacin da aka kafa jimurar musulunci ta iran a nan ƙasar iran dai banda ƙasar falasɗinu mutanen ƙasar afirka ta kudu suna fama da gwamnatin wariya ta fararen fata tsiraro 'yan kasar holanda wanda tare da taimakon turawan ingila suka mamaye kasar afirka ta kudu suka kuma kafa gwamnatin wariyar launin fata a shekarar 1931 suka kafa gwamnatin wariya akan 'yan asalin ƙasar afirka ta kudu wato baƙaƙen fata don haka tun lokacin ne baƙaƙen fatar afirka ta kudu suke gwagwarmaya da gwamnatin wariya ta launin fata har zuwa lokacin faduwar gwamnatin wariya a shekarar 1990 aka kafa gwamnatin demokuraɗiyya a ƙasar afirka ta kudu sannan madugun gwagwarmayan yaƙi da gwamnatin wariya ta ƙasar afirka ta kudu wato nelson mandela ya zama shugaban ƙasar afirka ta kudu na farko baƙar fata don haka bayan nasarar juyin juhali musulunci a nan ƙasar iran a shekara 1979 gwamnatin ƙasar iran ta bayyana goyon bayanta ga gwagwarmayar mutanen ƙasar afirka ta kudu baƙaƙen fata a kan gwamnatin wariya ta fararen fata a ƙasar afirka ta kudu har zuwa nasara a shekarar 1990 a cikin makon da ya gabata ne dai jikan mandela mandala mandela ya halarci taron nuna goyon bayan falastinawa wanda aka gudanar a birnin sana'a babban birnin kasar yemen a daidai lokacin da jiragen yakin amurka da birtaniya suke ruwan bama-bamai a kan kasar ta yemen saboda goyon bayan da take bawa falastinawa a gaza wa'anda harfi kasar isra'ila ta hana a shigo da hatta abinci da magunguna cikin yankin gaza fiye da wata guda a halin yanzu a jawabin da ya gabatar mandela mandela ya ce a wannan shekarar ma muna shirin raya ranar kudus ta duniya karo na 46 a daidai lokacin da jiragen yaƙi kasar isra'ila suke ɓari wuta da kuma bama-bamai a kan falasinawa a gaza lebanon da kuma syria don haka za mu ci gaba da gwagwarmaya da muke yi na kwatar wannan kasashe don neman adalci da gaskiya da kuma zaman lafiya a duniya kamar yadda muka yi gwagwarmaya don kwatar 'yancin baƙaƙen fata a ƙasar afirka ta kudu daga hannun fararen fata tsiraru wanda suka aiwatar da mulkin wariya a kanmu na tsawon shekaru kimanin sittin. mandela ya kammala da cewa duk tare da ƙoƙarin da shaidanu a duniya kamar benjamin netanyahu da kuma trump suke yi na shafi al'ummar falasɗinu daga ƙasarsu da goyon bayan yahudawan sayoniya a kan ƙasar falasɗinu da suka mamaye tare da makamai da suke samu daga amurka birtaniya da jamus da sauransu wannan ba zai taɓa dushe kishin ƙasar da falasɗinawa suke da shi a cikin zukatansu da kuma fatan da suke da shi na komawa da kuma samun 'yancin ƙasarsu a wata rana nan gaba ba da haka kamar yadda aka saba masu goyon bayan falasɗinawa a duniya musulmi da wa'anda ba musulmi ba sun gudanar da gangami da tarurruka inda suka gabatar da jawabai daban-daban da kuma goyon bayansu ga al'ummar falastinu a ranar juma'a ta watan ramadan na shekara ta 2446 kamar yadda aka saba yi a shekarun da suka gabata har ila yau an yi allah wadai da hamshi kasar isra'ila da kuma amurka da kuma kasashen yamma wa'anda suke goyon bayan hamshi kasar isra'ila kan mamayar da suke wa kasar falastinu tun shekarar 1948 miladiya madalla da jagorancin jumhuriyar musulunci ta iran tun imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran da kuma magajinsa imam said alil khamna'i wanda yake rike da tafarkin imam khomeini kudisa sirruhu kuma ya kai ga samun ci gaban da aka samu a gwagwarmar da falasinawa suke yi da yahudawan sayoni a ƙasar isra'ila da yadda allah abinda ya rage kaɗan ne zuwa samun 'yanci da kuma nasarar falasinawa a kan wa'annan azzaluman ƙasashen duniya wani abin da ya kamata mu sani dangane da ƙasar iran kafin nasarar juyin juya hali musulunci nan ƙasar iran shine gwamnatin ƙasar amurka tana da cikakken iko akan sarki muhammad Riza pahlavi wanda yake mulkin iran a lokacin wanda kuma turawan suka ɗora shi akan kujerar shugabancin ƙasar iran babu abin da sarkin yake yi a iran sai abin da ƙasar amurka take bukata ko take so mika kai da sarkin sha da gwamnatinsa suka yi ga ƙasar amurka ya kai ga amurkawa ba sa taɓuwa a cikin ƙasar iran wannan ya kai ga gwamnatin sarki sha ya kafa doka wacce ake kira capitulation wacce ta ba wa amurkawa mazauna ƙasar iran wa'anda yawansu ya kai kimani ko fiye da dubu saba'in rigar kariya ta gurfana a gaban kotu a nan ƙasar iran kan duk wani laifin da suka aikata a cikin ƙasar kafa wannan dokar na daga cikin al'amuran da suka sa imam khomeini sun ruhu ya soki sarkin kan amincewa da kafa wannan dokar wacce ta mai da iraniyawa a banza a ƙasarsu a gaban amurkawa amma bayan hijirar da sarkin ya tilasta masa zuwa kasashen waje na tsawon kimanin shekaru goma sha biyar da karshe dai imam khomeini ya dawo ƙasar iran ya kuma jagoranci kifar da gwamnatin sarkin da kuma kafa jimhuriyar musulunci ta iran a shekarar 1979 hanci kasar isra'ila a lokacin dai kawar ƙasar iran ce kuma tana samun goyon bayan sarki sha a mamayar da take wa ƙasar falasɗinu. saɓanin malaman addinin musulunci a ƙasar musamman waɗanda suke birnin kum na ilimi imam kumai kudurar sirru da kuma malamai da dama suna da ra'ayin tallafawa falasɗinawa kan yahudawan sayoniya tun kafin imam khomeini ya fara gwagwarmaya da sarkin a lokacin da ya sami iko a ƙasar iran kuma bayan nasarar juyin juhali musulunci a ƙasar imam khomeini ya ci gaba da tallafawa falasɗinawa su sami 'yancin ƙasarsu su kubuta daga hannun hamshin ƙasar isra'ila da kuma wanda suke taimaka musu jami'an gwamnatin jihar musulunci ta iran da dama sun yi shahada ko kuma sun rasa rayukansu akan wannan tafarkin fitacce daga cikinsu dai shine janar shahid kasim suleimani wanda shugaban ƙasar amurka mai ci a zangon shugabancinsa na farko ya bada umarni a kashe shi a kasar iraki a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran musamman ta hannun kwamandan rundunar kudus shahid kasir suleimani ta tallafa wa falasina musamman a gaza ta horaswa ta soje da makamai da kuma sauransu zuwa matsayin da suka kai ya zuwa yanzu ƙarfin makamai da kuma ƙorewan da falasɗinawa suka samu tare da taimakon ƙasar iran ne ya sa suka kaddamar da yakin tufanul aksa a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 kuma sun baje kolin korewarsu a yaƙi a cikin wannan fafatawar wanda har yanzu ake ci gaba da shi falastinawa a gaza dai sun hana sojojin kusa isra'ila mamayar yankin kamar yadda suke zata har na tsawon shekara guda da watanni uku sannan aka cimma yarjejeniyar 'yan watanni sannan yahudawan suka sake komawa yaƙi a yayin da falasɗinawa kuma suka ci gaba da nuna turjewarsu har zuwa yanzu sannan sauran ƙasashe da kuma ƙungiyoyi a yankin sun taimakawa falasɗinawa a wannan yaƙin a ƙasar lebanon banda kwamandojin da kungiyar hezbollah ta bayar a matsayin shahidai wato a wannan yakin na tufanul aksa sun rasa shugaban kungiyar said hassan nasarallah da kuma said safiuddin fitattun shugabannin kungiyar inda sojojin yahudawan suka kai su ga shahada a hali yanzu dai kasar yemen tana fafatawa da kasar amurka da birtaniya kai tsaye gaba da gaba kan matsayin da ta ɗauka na tallafawa falasɗinawa a gaza daga shekara ta 2023 zuwa yanzu ta ƙaddamar da shahidai masu yawa kuma tana ci gaba don haka al'amarin falasɗinawa da kuma masallacin kudus wanda mikasar isra'ila ta mamaye tare da taimakon ƙasashen yamma ya zama ta ƙasa da ƙasa saboda yadda aka sami wa'anda suke tallafawa al'amarin ta hanyar raya ranar kudus ta duniya a tsawon shekarun da suka gabata da kuma wasu hanyoyi daban-daban kafin fara yakin tufanin aksa dai gwamnatin hamdukasa isra'ila tana hana falasɗinawa daga tutar falasɗinu hatta a cikin ƙasarsu da aka mamaye amma a halin yanzu da wuya ka sami wata ƙasa a duniya ko a ƙasashen yamma inda ba a daga tutar falasɗinawa a ƙasar faransa ya kai ga hatta a cikin majalisar dokokin ƙasar sai da aka sami 'yan majalisa wa'anda suka ɗaga tutar falasɗinawa banda haka matasa wa'anda suka farka kan wannan al'amarin a ƙasashen yamma da kuma wasu ƙasashe a duniya suna ɗaga tutar falasɗinu har a fadar white house fadar gwamnatin ƙasar amurka masu zanga-zangar goyon bayan falasɗinawa a amurka suna daga tutar falasinawa har a kofar shiga fadar white house wannan ba komai yake nunawa ba sai wato cewa al'amarin falasinawa ya kai ga dole ne kasashen yamma ko suna so ko ba sa so nan gaba sai an kafa kasar falasɗinu suna ji suna gani akan kasar falasɗinawa da aka mamaye wacce birnin kudus zai kasance babban birninsa To masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.